bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wa sallallahu ala muhammad wa alihi tahirin a cikin bayanin mun tsaya a batun jifa guda uku a kwanakin mina ko mun tsaya magana cewa mutanen mu da yawa in kai lissafi za ga wasu alhazan najeriya mafi yawanci da wasu kasashe galiban ko da'iman inda ake ajiye su duk shekara a cikin shekara goma sha ɗaya kowanne mun ga cewa a me suke aje su a wajen da yake a wajen mina ne a mazhab albaiti wanda yake wajen mina zai iya zama wajen mina da sharaɗi zai zamanto ko da yaushe ibada yake wannan ko akwai wahala ba na manci akwai lokacin da muka ci mu je wajen 'yan najeriya mu ga menene to da muka lissafi wajen da muka ji kan iyakan mina kuma gashi mun wuce an ce ne iyakacin mina ka dan shiga wajen mina wato zaga an sa nan musdalifa a can bangaren ka shiga ciki kuma akwai wasu a wurin to da ka shiga wajen zaka ci gaba da ambatan Allah ne kawai ba da dama ka tsaya zaka ta ambatan ubangiji ba abin da zai hana ka ambatan ubangiji sai bacci ba kawai muzdalifa ba ko wani waje duk wajen mina haka ne har maka in zaka je a wannan kwanakin za ka iya zuwa ka je maka ka dawo ka jifa ka je maka ka dawo eh zai yi amma da sharadi 24 hours za ka ibada ba za ka yi bacci ba sai idan wani abu ne zai tsare ka kamar cin abinci shi kenan. wannan kuma mutum ne zai iya shi yasa zaman ka amina ya fi zaman lafiya saboda za ka yi baccinka za ka yi duk abin da kake so a zaman mina za ka huta yawwa za ka yi komai amma ba haka ba akwai matsala saboda haka a nan zama mina yana da muhimmanci sosai ta wannan bangare saboda haka mutanen da suke najeriya su kula da inda ake ajiye su su da zunci ba da musamman mabiya albayt hatta da wanda mabiya albayt ba sauran mazahib ba su yadda ba sai amina amma wannan shine hukunci a mazhabal bayt saboda haka za su yi wannan shesa. a kwana na sha ɗaya da sha biyu ma za ka kwana amina ranar sha ɗaya ga watan zalhijja sallah da kwana ɗaya kenan da safe matuƙar rana ta fito za ka iya jifa za ka to a ranar ne za ka jefa guda uku ranar goma kawai kubra za ka jefa shi kenan shi yasa ranar goma jifa yake da sauki na'am ya facin da saboda waje ɗaya ake jifa shine matsalarsa amma kuma abu guda za ka jefa ka dawo shi kenan amma rana ta sha ɗaya za ka jefi kubra ka jefi sugura usta ka jefe su gura sai ka gida shikenan sai ka abin haka ranar goma sha ɗaya da goma sha biyu wato idan mutum ya zo jifan shi ɗan da tsakuwa goma ishirin da ɗaya kenan a rana ta goma da tsakuwa bakwai amma a rana ta bakwai da tsakuwa ishirin da rana sorry a rana sha ɗaya amma da tsakuwa ishirin da ɗaya ne sai jefe na farko da tsakuwa goma jefe na biyu da tsakuwa goma ya <coughs> jefi na uku <coughs> da tsafuwa goma sannan sai fita so da haka sai mutum ya jefi sugura tsakuwa goma ya jefi usta da tsakuwa goma ya jefi mai kubra jamratul akaba da tsori da tsakuwa bakwai ina cewa goma ya jefi gura da tsakuwa bakwai usta da tsakuwa bakwai ya jefi akaba da tsakuwa bakwai zai ga mutane suna yi ma sai ringa yi duk mutane duk ɗaya ne hukunci ba bambanci tsakanin musulmi ka ji musu sugura wusta sai kubra wacce take ita kubra din ita ce ake cewa akaba ita ce kuma ake jifa ranar goma saboda haka tana da sunaye kada mutum ya rude in ya ji an ce ya aka ba ana nufin kubra in ya ce ya jefi kubra ita ce dai wato wannan dutsen me kubra ba kubra da hausa ba <laughs> kubra ma na mafi girma subhanallah kada wani ya ce ana nufin kubra ko sugura ko wusta wacce sunayen mutane ne yawa to sun haka sai jifi ta eh, kubra wato akaba da tsakuwa bakwai to idan ya zamanto sha biyu ta yi sai ya jira azahar tana yi sai ya bar akaba sorry sai ya bar mina sorry sai ya bar mina ya bar mina ya koma garin maka domin yin sauran ibadu wannan shine abu na tara tara na tara na takwas jifan shaidan na farko da na biyu da na uku a wannan kwanaki na goma sha ɗaya da sha biyu ranar sha biyu ga watan zulhijja bayan azahar sai ya bar maka ba nisa a kafa masu suke tafiya saboda da ce daman mina kana tafiya daman ka je maka sai ka bi za ka ka wuce wajen jifan shaidan ka tafi ta karkashin wajen da suka yi masa magada da sauransu ka bi sai ka shiga maka idan ka shiga maka sai ka yi tafiya ba nisa har ka aba akwai gajiya kam amma ba nisa sosai idan mutum ya sa himma cikin awa daya in yana da sauri zai je wani awa biyu ya danganta da karfin mutum akwai wanda ma cikin awa uku zai je yana tafiya a hankali a hankali har ya isa wajen amma idan yana da sauri sosai yana da training sosai zai guji gujinsa zai saurinsa yana sassarfa to awa daya ma zai iya zuwa zuwa awa ɗaya da kwata har ya je ka'aba shikenan ko ya je hotel ɗinsa tukun ko ya je ka'aba saboda ba dole bane dawafinsa da gaggawa dawafinsa zai iya shi daga baya da in yana so to su da haka sai je sai yi mai sai je makka sai je hotel dinsa da yake ko ya je ka'aba kai tsaye in zai iya yana da karfin yi sai je dawafin hajjin tamattu dawafin hajji tamattu shine da ake cewa tawafil ifada shi yasa wasu sai su rikice wasu abubuwan suna da sunaye guda biyu da ake gaya musu idan aka ce maka kayi dawafin hajji tamattu da aka ce maka kayi tawafil ifara duk dai ne duk ba bambanci daga ranar nan zaka iya sa wa'insu mutanen suna da hikima tun da idan an dawo maka baki ɗaya lokacin nan ɗawafin ifada yake da wahala shine ɗawafin da ya fi kowanne wahala saboda kowa ya dawo yana so ya ɗawafil ifada ya ɗawafil hajji ya huta musamman ma masu son su wuce daga maka daga da wuri wani tayu daga rannan jibi yake so ya koma kasarsa ka ko zai matsa su ya yi duwafinsa a rannan zuwa gobe saboda ya shirin tafiya da sauransu to shi wannan dawafi wahalarsa shine turmutsin mutane shi yasa wasu masu hikima masu jini a jika masu karfi a jika masu samari suna so su yi dawafin cikin sauki mai suke yi a ranar goma sha ɗaya a ranar goma ga wata bayan sun faraka akaba ko ranar sha ɗaya bayan sun jifi gura da kubra da wusta da kubra ko ranar sha biyu musamman ma ranar sha ɗaya tun da ranar sha biyu da bayan zuwa za su koma maka ranar goma ko ranar sha ɗaya wannan ne ranakun chance daga nan maimakon su kuma mina sai su kama tafiya su yi tafiya su har maka kada mutum ya ɗauka da sauki wasu zai ce ai ma haka zan yi sai ka je tukun ka gani in za ka iya to don akwai wahala aikin aji wasu sai su ce daga nan sai su jifan sai su to shi nan ma sai su wuce sai su wuce su je su yi dawafil ifada da ake cewa dawafil hajj idan ma suna da karfin sarago karfi har ma su yi tsakanin safa da marwa sannan sai su dawo mina matsala a anan shine ka tabbata ko dai rana kana mina ko dare kana mina dole ka zabi daya a ranar goma da sha daya akwai wannan za ka iya zuwa maka kai dawafil ifada kai sa'ayi tsakanin tsakanin safa da marwa sannan ka dawo mina don ci gaba da ayyukan mina amma mutum ya kiyaye ko dai in kai jifa ka je ka dawo kafin magariba shi yasa sai su fita da safe ko kuma ka bari bayan rana ta faɗi ka je ka jifanka ka dawo tantinka a mina ka zauna rana tana faɗuwa ka kama hanya ka je maka da daddaren nan kai dawafil ifada kai sa'ayi tsakanin safa da marwa duk ka gama da wannan sannan sai ka dawo ina sai ka dawo kafin alfijir ya keto kafin muhimmi dai kafin rana ta fito a wannan daren ka dawo mina wannan shine hukunci saboda ana son ko dai rana gaba ɗaya kana mina ko dare gaba ɗaya kana mina in za ka shiga maka in ko zama za ka yi a maka mun faɗi sharaɗi eh za ka iya barin zaman mina ka zauna a maka amma ga sharɗi 24 hours kana ibada in ka ka katse ibada kawai cin abinci ne wannan kuma mutane ba sa iyawa to shi yasa dole kenan mutum ya zauna a mina saboda haka a gane wannan hukunce hukuncen daki daki a saurare sosai dalla dalla saboda haka sai mutum ya je a sai ya jifan idan mutum rana ta sha biyu ta yi a gane idan rana sha biyu ta yi a zahar tana yi kake da ikon ka bar mina ka tafi maka sai ka je hotel ko ka je kai dawa filifada amma idan ka bari rana ta faɗi magariba ta maka a mina shikenan wajibi ne ka kwana sai kuma gobe da rana za ka tafi shi ne za mu ga Allah ce wa man ta'ajjala fi yawmayn fala isma alai wa man ta'akhara fala isma alai duk ruwaye abin da suke cewa me ma'anarsa me ma'anar wannan aya ko dai ka tafi ranar sha biyu da azahar bayan azahar ta yi dole sai azahar ta yi sai rana ta karkata za ka yi tafiya shi yasa ma bana min cewa karshe mun ranar sha biyu bana min cewa da akwai wasu abokan wanda suke mutanen saudiya da sauransu sai muka je muka yi jifa sai muka tsaya gefe muka dan wuce wajen jifa kaɗan amma ba mu shiga maka ba tunda taku ne bai fi goma ba za ka faɗa maka muka hau tudu muka tsaya muka jira ana yin kiran sallah sai muka taka muka shiga maka saboda ba zai yi ba mu bar wajen sai ran zahar ta yi haka muka yi da kowa da jakunkunan mu a hannu muna tura ana yin kiran sallah muna jin Allahu akbar Allahu akbar kiran sallah daga nesa wani masallaci sai kawai muka taka sai muka haura muka wuce muka shiga ina muka shiga maka shikenan mun mun gama da kwanakin mina idan mutum ya bari azahar ta yi bai fita ba har ya bari rana ta yi yana cikin mina ba shi da ikon ya yi gaba ya yi maka dole ya je tanti a cikin mina tantinsa ya kwana sai gobe ya jira sai gobe